Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkanku da warhaka barkanmu kuma da sake saduwa da ku a zangon shirin Hausa Radio VOH na wannan yammaci kuma na karshe a wannan rana ta talata da fatan an yi da cikin ƙoshin lafiya. Gare jerin abin da muke dauke da su da farko akwai labaran duniya kamar yadda aka saba. Bansa kuma za mu kawo muku sauran shirye-shiryenmu da suka hada da shirin nan na duniyar mu a yau. Bayan kuma akwai shirin nan na muryoyin masu saurare. Daga nan sai mu kawo muku shirin nan na lafiya sai da kula bayansa kuma akwai shirin nan na kisoshin rayuwa za mu karkare da shirin nan na afirka a yau waɗanda su ne abin da za a ji a zangon shirin namu na wannan mace da dar allah domin kafin a ji abin da na ambata baki ɗaya sai an fara da sauraron shirin nan na ko kun san ko kun san Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau talata 29 ga watan Disamban shekara ta 2020 wanda ya daidai da 14 ga watan Jumada Ula na shekara ta 1442 hijira kamariya. Masu saurare ko kun san cewa shekaru 113 da suka gabata a rana irin ta yau sojin ƙasar Rasha suka yi ƙwarin wuta a kan haramin Imam Rida alaihi salam wanda yake birnin Mashhad na ƙasar Iran. kafin haka dai gwamnatin kasar iran ta lokacin ta dauki hayar wani ba amurke mai suna morgan shishar a matsayin ma'ajin kudi na kasa domin bunkasa harkokin tattalin arziki na kasar wannan dai bai yi wa gwamnatin kasar rashi daɗi ba musamman maganin cewa tana da babban tasiri a cikin ƙasar iran a wannan lokaci don haka ne sai ta ba da wa'adi ga gwamnatin kasar iran na tsawon kwanaki kan cewa gwamnatin iran ɗin ta kori wannan ba amurke da wa'adin ya cika ne gwamnatin iran bata kori ba amurken ba sojin kasar rasha waɗanda suke jibge a birnin mashad suka yi barin wuta akan hubbaran imam rida inda suka kashe mutane da dama suka kuma wawure wasu abubuwa masu kima da muhimmanci da suke aje a cikin hubbaran masu saurari ko kun san cewa shekaru 114 da suka gabata a rana irin ta yau sarki muzaffaruddin kaja na kasar iran ya rattaba hannu akan amincewa da kundin tsarin mulkin kasar na farko wanda majalisar dokokin kasar ta farko ta rubuta a rubuta kundin ne bayan nasarar boran da aka kira mashuruɗi a kasar iran wanda ya tilastawa sarakunan na iran na lokacin amincewa da kafa majalisa da kuma rubuta kundin tsarin mulki wanda zai rage zaluncin da sarakuna suke yi wa al'umma sai dai sarakunan da suka biyo daga bisani sun gudanar da sauye-sauye a cikin kundin tsarin mulkin wanda ya kara wa sarakuna karfi kuma a lokaci guda ya rage irin tasiri da addinin musulunci da malamai suke da shi a kasar da ƙarshe masu saurare ko kun san cewa shekaru 83 da suka gabata a rana irin ta yau wato 29 ga watan disamban shekara ta 1937 aka rataba hannu akan yarjejeniyar samun 'yancin kai na yankin ireland daga birtaniya amma sakamakon barkewar yakin duniya na biyu wannan ya sa birtaniya ba ta yi aiki da yarjejeniyar ba amma daga bisani yankin ireland ta kudu ya balle daga birtaniya kasantuwar mutanen yankin kirsoci ne mabiya ɗarikar katolika yayin da kuma a yankin ireland ta arewa mafi yawan mutanen yankin mabiya ɗarikar protestant ne saboda haka suka ci gaba bata zama a cikin burtaniya duk da cewa mabiya ɗarikar katolika da suke cikin yankin island ta arewa suna fafutakar ganin cewa sun balle domin haɗewa da island ta kudu ta yadda za su zama kasa guda ɗaya dunkulalliya island ta kudu tana da faɗin ƙasa kilomita murabba'i dubu saba'in kuma mafi yawan tsibirin yana kudancin yankin ne wanda kuma yankin yana yammacin burtaniya masu saurare Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa Radio VOH Hausa da ke karkashin tashar Hausa TV jamhuriyar musulunci ta Iran na watsa shirye shiryen ne har sau uku a kowace rana. Shirinmu na farko daga misalin karfe shida da minti hamsin da uku zuwa bakwai da minti hamsin na safe. Agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe biyar da minti hamsin da uku zuwa shida da minti hamsin na safe. Agogon GMT da kuma Ghana akan mita 19 kilohertz

To madalla yanzu lokacin da za a gyara zama domin a saurari labaran duniya tare da Hassan Barka. To da farko ga mahimman kanun labaran. Ghana ta bayyana cewa babban kuskure ne abinda Amurka ta yi na kisan janar Shahid Kasim Suleimani. ana ci gaba da dakon sakamakon zaɓe a jamhuriyar Nijar. A karan farko ƙungiyoyin gwagwarmaya na Falastinawa na atisayen soji a zirin Gaza. Don zuga cikakkun labaran. Ministan harkokin wajen kasar Iran Muhammad Jawad Zarif ya bayyana cewa babban kuskure ne abinda Amurka ta yi na kisan zanar Qasim Suleimani. Musta Zarif ya bayyana hakan ne a shafinsa na Twitter yayin da ake tunkarar zagawar shekara guda cif da kisan da amurka bisa umarnin shugaba donald trump ta yi wa janar ɗin shahid kasim suleimani zarif ya kuma ce kada kur'ar da wakilan al'ummar iran a majalisar dokokin kasar suka yi na bukatar kore dakarun amurka shine zai kawo karshen sojojin na amurka a yankin a ranar uku ga watan janairu na shekarar 2020 dinnan ne janar kasim suleimani ya yi shahada a wani hari da amurka ta kai wa tawagar motocinsa a kusa da filin jirgin saman bagada zana kasar iraki iran dai ta ce har yanzu tana kan bakar da na cewa za ta ɗauki fansa akan kisan da aka yi wa janar ɗin nata shahid kasim sulaimani a jamhuriyar nijar ana ci gaba da jiran sakamakon zaben shugaban kasar da aka kada kuri'arsa a ranar lahadi da ta gabata a jiya litinin da hukumar zaben kasar ta fara fitar da sakamakon zaben wucin gari na yankunan farko da ta samu ya zuwa ranar alhamis ne ake sa ran samun gaba ɗayan sakamakon zaben a sakamakon zaben shugaban kasa daga kananan hukumomi 23 daga cikin 266 da aka fitar a ranar litinin dan takarar jam'iyyar pnds tarayya mai mulki ne cewa da malam bazu muhammad shi ne ke kan gaba sai kuma tsohon shugaban kasa muhammad usman da ke biye masa kafin nan dai masu sanya ido na kasa da kasa a zaben sun ba da yadda zaben ya gudana cikin kwanciyar hankali Hukumar lafiya ta duniya ta bayyana cewa har yanzu dai akwai sauran aiki a gaba game da annobar cutar corona da yake sanar da hakan babban jami'in hukumar ta WHO kan ayyukan gaggawa Michael Ryan ya ce annobar da ta yadu a duk lungu da saƙo na duniya cikin gaggawa ta kuma yi kisa fiye da yadda ake tsammani to akwai babban kalubale a gaba wannan dai na a matsayin babban kira ga duniya akan ɗirma ɗamarar tunkarar cutar a nan gaba duk da kokarin da masana suka yi na samar da allurar kafin cutar cikin kankan lokaci kawo yanzu dai mutane sama da miliyan tamanin da dubu ɗari takwas da hamsin ne suka harbu da cutar corona a faɗin duniya tun bayan ɓullarta a watan disamban bara a ƙasar china sai kuma miliyan ɗaya da dubu ɗari bakwai da sittin da bakwai da ɗari takwas da ashirin da takwas da ta kashe a alƙaluman da kamfanin dillancin labaran faransa na afp ya tattaro babban abin damuwa a yanzu shine sabon nau'in cutar mai saurin yaduwa da ya bulla a burtaniya wanda kuma yanzu haka ya yadu zuwa kasashen duniya kimanin ashirin baya ga burtaniya akwai afirka ta kudu da can din ma aka sanar da bullar wani nau'in cutar na daban to ana shan waɗannan labaran ne daga nan rediyo hausa voh daga birnin tehran a karan farko ƙungiyoyin gwagwarmayar falastinawa sun gudanar da wani atisayen soji na haɗin gwiwa a zirin gaza atisayen wanda aka kwashe sa'o'i ana yin sa yau talata na tunawa ne da yakin shekarar 2008 da da yahudawan mamaya na isra'ila yayin atisayen gungun kungiyoyin sun yi ta harba rokoki zuwa cikin tekun mediterranean wani kakakin rundunar alkudus ya bayyana atisayen da haɗin kai da ke akwai tsakanin kungiyoyin na gwagwarmaya domin tunkarar duk wata irin barazana daga isra'ila a ranar 27 ga watan disamba na shekarar 2008 ne isra'ila ta kaddamar da wani gagarumin farmaki na sama da ƙasa hazirin gaza lamarin da ya yi sanadin shahadar falastinawa 440 Ƙungiyar 'yan jarida ta ƙasa da ƙasa rsf ko kuma reporter sans frontier ta fitar da rahoton da ke cewa 'yan jarida hamsin ne suka gamu da ajalinsu a cikin shekarar 2020 ɗin nan mai shirin karewa rahoton na shekara-shekara kungiyar ta reporters without borders ta ce bakwai daga cikin goma na 'yan jarida an kashe su ne a kasashen da ake zaman lafiya ba wai masu fama da rikici ba rahoton ya ce idan an samu raguwar 'yan jaridan da aka kashe idan aka kwatanta da shekarar 2019 inda aka kashe 'yan jarida a 53 to yawan 'yan jaridan da aka kashe a kasashen da ake zaman lafiya na da matukar daukan hankali yawan 'yan jaridan da aka kashe a yankunan da ke fama da yaƙi ya ragu da kashi 58 cikin 100 a shekarar 2016 zuwa kashi 32 cikin 100 a bana a ƙasashen syria da yemen a mexico ne aka fi kashe 'yan jarida a bana inda aka kashe guda 8 sai indiya guda 4 pakistan ma guda 4 sai kuma philippines guda 3 da honduras guda 3 wasu su ma a cewar rahoton kisan wulakanci a kai masu baya ga 'yan jaridan da aka kashe akwai wasu 387 da aka jefa gidan kurkuku a cewar rahoton na rsf to karshen labaran duniyar kenan yanzu sai a gyara zama domin a saurari sauran shirin da suke gabanmu inda zan fara da shirin na afirka a yau Afirka a yau. Ma sauraro barkamu da sake saduwa da kowa cikin wannan shirin na Afirka a yau. Shiri ne wanda muka saba ka muku batutuwa masu alaƙa da nahiyarmu ta Afirka. To a yau za mu dubi ne akan zaben shugaban ƙasar da aka yi a jamhuriyar Nijar da kuma na 'yan majalisa. da kuma kalubalen da yake gaban mahukuntan kasar da za a zaba. da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. A ranar Lahadin da ta gabata, 27 ga watan nan na Disamba ne dai, aka kaddamar da zaɓukan shugaban ƙasa da na 'yan majalisar dokoki a jamhuriyar Nijar. wanda shi ne na hudu a jere tun bayan juyin mulkin ranar 18 ga watan fabrairu na shekara ta da goma wanda laftanar janar salihu jibo ya jagoranta a kan gwamnatin margayi mamadu tanja shekara daya bayan wancan lokacin na na juyin mulki aka gudanar da zaben shugaban kasa wanda ya baiwa muhammad usufu nasara a ƙarƙashin jam'iyyarsa ta pnds tarayya bayan zaben da aka yi a shekara ta 2011 har ila yau usufu ya sake cin zaɓe a shekara ta 2015 wanda ya ba shi damar ci gaba da shugabancin ƙasar zango na biyu har zuwa shekara ta 2020 ɗinnan da ake ciki to zaben da aka yi kwanaki kaɗan da suka gabata ya kawo ƙarshen zango na biyu na muhammad yusufu da kuma ake sa ran ya miƙa mulki ga wanda ya lashe zaben da aka yi a ranar 27 ga watan na disamba idan har hukumar zaɓe ta ƙasar wasassini ta bayyana cewa ga wanda ya ci zaben wannan yana daga cikin muhimmanci gaba ta fuskar demokuraɗiyya a jamhuriyar nijar inda wa'adin shugaban ƙasa guda biyu a jere ya ƙare kuma yake shirin miƙa mulki ga wanda ya ci zaɓe ba shi ba zaben ranar 27 ga watan disamba an yi shi lami lafiya ba tare da wata matsala ta tsaro ba kuma ya sami yabon ƙungiyoyi daban-daban masu sanya idanu akan harkar zaɓe kama daga cikin wato kungiyoyi na gida da kuma na waje wata daga cikin kungiyoyin da suka sa ido a kan zaben ita ce ta kungiyar nan ta moe wacce ta aike da masu sanya idanu da adadinsu ya kai 750 a sassan kasar mabambanta rahoton da ta fitar ya nuna cewa babu inda aka yi ba daidai ba a duk wuraren da ta sa ido sai dai bata kora cewa an samu wasu matsaloli ba nan da can muhimman 'yan takara a zaben na shugabancin kasa su ne muhammad bazoum na jam'iyya mai mulki ta pnds tarayya sai kuma ne umaru daga jam'iyyar msd sannan kuma salihu jibo ya zuwa yanzu dai ana dakon sakamakon zaɓe ne domin sanin wanda zai shugabanci wannan ƙasa mai arzikin uranium da ke yammacin afirka hana tsawon shekaru biyar masu zuwa koma dai wane ne mai duka ya bai wa sa'a ya ɗare kan kujerar mulki to da akwai ƙalubale mai yawa a gabansa ƙalubale ne ta faskoki daban-daban da suka kunshi tattalin arziki tsaro da zamantakewa sannan nan abu ne cewa dai tsaro da zaman lafiya wato bukata ce ta tushe ga kowace al'umma sai sun samu ne sannan ake tunanin shimfiɗa duk wani ci gaba a kowace ƙasa a duniyan nan to a wannan zamanin da muke ciki ƙasashe da dama suna fuskantar matsalar tsaro da suka jamhuriyar nijar a yankin difa da ke kan iyaka da jamhuriyar nijar da tarayyar najeriya ƙungiyar boko haram ce take cin karanta babu babbaka wannan kungiyar wacce take aiwatar da ayyukan ta'addanci a ƙasashen najeriya kamaru da chadi da kuma jamhuriyar niger ta zama kalubale ba ga jamhuriyar niger kadai ba ga dukkanin waɗannan ƙasashen da muka ambata kuma a wasu lokuta waɗannan ƙasashen sukan yi aiki tare a tsakaninsu domin dakile ayyukan da ƙungiyar take yi da ta zama annoba don haka da akwai buƙatar a ci gaba da yin aiki a tsakanin waɗannan ƙasashen domin shimfiɗa cikakken tsaro a wannan yanki da hakan zai zama ginshikin aiwatar da ayyukan raya ƙasa da ci gaba a can kan iyaka da ƙasar malima da akwai ƙungiyoyin 'yan ta'adda masu ɗauke da makamai da suke kai da komowa a cikin yankin sahel saboda haka ne ma aka kafa runduna wata kunshi kasashen yankin na sahel wadda aka baiwa sunan farmakin da take kaiwa da farmakin barkhane faransa tana da sojoji masu yawa da suke karkashin wannan farmakin wanda kuma ya hada kasashen niger burkina mali murtaniya da chadi ya zuwa yanzu dai an ɗauki shekaru shida da kafuwar wannan runduna ta soja da ake kira da g sahel a takaice wato g5 a takaice duk da cewa kasashen suna kokari matuka wajen tabbatar da tsaro amma har yanzu da akwai sauran aiki a gaba domin kawo ƙarshen 'yan ta'adda to ma sauraro a nan za mu da sa'aya ba da mun zo ƙarshen wannan batu da muka buɗe ba kan ƙalubale da yake gaban sabon shugaban jamhuriyar nijar da za a sanar da cewa an zaɓa kafin fitowa ta gaba za mu ke cewa kasance cikin ƙoshin lafiya wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatu kuma ga shirin nan na muryoyin masu saurare. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma kasancewa da mu a cikin wata fitowa ta shirin muryoyin ku masu saurare. Shirin Radio Hausa VOH da ke baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwa daban-daban da suka shafi rayuwa ta yau da kullum har ma da sada zumunci. Hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin malami na farko gare ka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu muryar musulunci Iran kenan. Da fatan kuna lahiya kuna cikin goshin lamin lafiya mai magana muhammadu sani mazamni senegal dan jartawa to wannan siyasa da za a yi ubangiji allah ya ba mu shugaban ne na gari allah ubangiji ya ba mu masu adalci masu tausayin talakawansu masu taimaka mu kuma addinin musulunci e ubangiji allah ya ba mu shugaban ne na gari mai magana muhammadu sani mazamni senegal dan jartawa assalamu alaikum wa rahmatullahi radio tehran jamhuriyar musulunci da farko kuna tare da mai sauraron ku na yau da kullum ilyas prezi ne na kulabar a yanzu da ke agadas jamhuriyar nijar muna godiya da wannan dama da kuke bamu zan yi amfani da wannan dama in isar da fiye jinjina ta musamman ga eh, zaɓe da ƙasa ta ta gabatar da eh, na shugaban ƙasa eh, insha Allah musamman hukuma mai kula da wannan zaɓe seni gaskiya mu dai bireman nan wajen mu alhamdulillah zaɓe sai alasan barka kira da zan kare ga hukumar ta zaɓe seni eh, game da bayyana zaɓe ya kamata su yi ƙoƙari yadda suka fara wannan yanayi da adalci haka zalika ƙarshe ma wanda allah ya ba su yi ƙoƙari su bayyana shi wajen bayyana ma lokacin da hukumar seni ta ɗoka ta bayyana shi a lokacin saboda bayyana zaɓe a lokacin da aka ce yana ƙara zaman lafiya. Salamu alaikum Radio Jamhuriyar Musulunci Iran mai magana Ilyasu Yakubu Digawa Itas ga jihar Bauchi to da farko zan taya dukkanin al'ummar Nijar murnar wannan zaɓe da suka yi da fatan Allah Ubangiji ya sa a ba su abin da suka zaɓa. Kuma hakika 'yan Nijar kun yi zaɓe mai kyau kuma addu'ar mu dai Allah ya sa a ba ku abin da kuka zaɓa. Da fatan Allah Ubangiji ya kawo mana dawwamamman zaman lafiya a ƙasashen mu na Afirka da ma duniya baki ɗaya. Na gode Radio Jamhuriyar Musulunci Iran kuna tare da mamman biniya yakuba awashi daga birnin tawa a jamhuriyar niger zaɓe da aka yi ranar lahadi 27 ga watan disamba da 2020 ya ƙayatar gaskiya duk da wa'ansu 'yan kurakurai da mutane suke ganin cewa kurakuran ba za su iya nakasa zaɓe ba ko ba wani babban ƙalubale ba ne mana kira ga hukumar zaɓe da ta natsu a ƙidaya ƙuri'a kowa da kowa kowa wanda allah ya sa shi ne ya samu duka a matakai daban-daban matakan na 'yan majalisar dokokin da kuma na shugaban kasa wanda allah ya sa shi ne ya samu hukumar zaɓe ta yi abu tsakani ga allah ta bashi allah ya taimake mu allah sa adali ne ya ci musamman ma kujerar shugaban kasa wannan dai shi ne a takaice fata na suna na mamman bani ya kuma a washe daga tawa assalamu alaikum muryar jamhuriyar musulunci ta kuna magana da lawana alhaji abdu aga Agadez ra'ayina da dan bada a bisa kan zaben kasar mu Niger to Allah sa mun zaba adalci kuma Allah sa sai ni ta bayyana mu wanda muka zaba Allah raba mu da harin gizo wajen zabe sai kaga yan kasa ga wanda suka zaba kuma ga wanda sai ni ta bayyana musu to Allah mun bar mu Allah komi assalamu alaikum sashen Hausa da muryar jamhuriyar musulunci da ke Iran mai magana Abdurrahman wanda aka sani da Abdul Kibiya da magaran Zandar Kadamari to fatan alkhairi zuwa a gare ku kuma zaben shugaban kasa da na 'yan 'yan majalisar dokoki a ƙasa ta jamhuriyar Nijar. Hakan take to Ubangiji abinda muka zaɓa Ubangiji Allah zaɓa mana mafi alkhairi Allah zaɓa mana shugaba mai tausayin talakawa adali gabaki ku da wanda suka ci zaɓe da wanda ba su ci ba to ku zo di mu kama mu gina ƙasa Nijar dai ita ce ƙasar mu kuma bin mu da wata ƙasa da ta hi Nijar kenan duka ka ai wani adawa a ringa rikici na banza da woyi duka ku zo mu kama mu gina ƙasa mai magana Abdurrahman wanda aka sani da abdo kibiya da musu zandar Salamu alaikum warahmatullahi ta'ala ta wannan ta mu ta gidan rediyon BOH mai albarka mai magana shugaban kungiyar association mai lawa abban jummai wanda aka fi sani da adamsi tattarin jami'ai na chat ah, ina son ne tsokaci ne game da wannan ta tataburza da ake ta fama tsakanin dan takara da kuma ɗaya dan takara na Nijar a gaskiya ya kamata a mai da huka kube a fuskanci mutane ta hanya mafi alkhairi wadda yake za a ɗaura mutane ba a gaba ba dan ita kanta takarar ta kare yanzu zaɓe ne yake gaban mu a zama tsintsiya ɗaya maɗaurin ki ɗaya shine za a yi wa ƙasa ba a haɗa mutane gaba ba a zo a hau kan mulki mutane ba su daina gaba ba har mulkin ya kare ana faman cece kuce maimakon a tsaya a bar gaba a tafi idan duk wanda Allah ba sa'a ya jagoranci al'amari a tafi da shi daidai shi ya fi alkhairi yan uwana yan Nijar ina muku fata za a yi zaɓe lafiya mai magana shugaban kungiyar Association Bello Abban Jummai assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu sashin Hausa na jamhuriyar musulunci Iran kuna tare da Tahir M Tahir Jambulo jihar Kano tarayyar Najeriya hakika na shigo wannan shiri ne domin na yi tsokaci dangane da batun zaben jamhuriyar Nijar to al'ummar jamhuriyar Nijar muna fito za ku fito kanku da kwarkwata domin ku kada ƙuri'ar ku domin ƙuri'ar ku ita ce yancin ku muna fata za ku fito ku yi zaɓe ku yi zaɓe na gaskiya da adalci domin gwamnati ita kuma ta ji tsoron Allah ta yi gaskiya duk wanda ya ci zaɓe talaka suka zaɓe shi to a bashi wannan na shi kada a yi magudin zaɓe kuna kira da mahukuntan Nijar da su kiya ji tsoron Allah su sani cewa ana za a iya mutuwa kuma za a da Allah idan kai cuta Allah ba zai kyale ka da karshe muna zuwa Allah ya kama na zubar lafiya a kasashen mu na Afirka da ma duniya baki daya daga mai sauraron ku ne kullum na Tahiri dan Tahiri Jambulo jihar Kano tarayyar Najeriya. To Marilla ina ga kai ne ma zan ja barki a cikin shirin na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu yanzu dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka je su ni Hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku a kasance lafiya. yanzu kuma sai shirinmu na gaba wato shirin nan na lafiya sai da kula. lafiya sai da kula. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkanku da yau da kuma sake saduwa da mu a cikin wani sabon shiri na lafiya sai da kula shirin da ke tattauna dukkan batutuwan da suka shafi lafiyar bil'adama. A shirin na yau za mu mai da hankali ne kan yanayin sanyin hunturu da ma irin tanadin da iyaye ya kamata su yi domin kare 'ya'yansu da kamuwa da cututtukan da yanayin sanyin hunturun ke zuwa da su. sai a kasance tare da mu domin jin cikakken shirin wanda ni Hassan Barka na shirya kuma zan gabatar. Allah ka ba mu sa mai sama Allah ka taimake mu amin. Allah ka ba mu sa mai sama Allah ka taimake mu amin. To madalla kamar yadda aka ji a matashiyar shirin yau muna mai da hankali ne kan yanayin sanyin hunturu da ma irin tanadin da iyaye kamata su yi domin kare 'ya'yansu musamman yara kankana da kamuwa da cutukan da yanayin sanyin hunturun ke zuwa da su. A yanayin sanyin hunturu yara da dama ne ke kamuwa da cutuka da suka hada da matsananciyar mura tari da dai sauransu. a cewar masana sha'anin kiwon lafiya yanayin matsanancin sanyin na tattare da iloli da ke iya barazana ga rayuwar al'umma ko da yake mafi dacewa a irin wannan yanayin shine yin amfani da abubuwan da suke kare sanyin kamar rigunan sanyi da kuma kiyaye yawan mu'amala da ruwa wato wanka ko kuma kasancewa ko da yaushe cikin ruwan wanda shi ne ma za mu fi mai da hankali a kan shi musamman ta bangare yara kankana wanda su ne suka fi kowa tutuwa a irin wannan yanayin na sanyin hunturun da a kasashe da dama aka shiga a yanzu a jamhuriyar Nijar inda zamu yada zango a jihar da magaram ga da hirar da ta hada wakilin Musa Malam Sule da wasu mata domin jin yadda suke kula da 'ya'yansu a wannan lokaci na sanyin hunturu ga dai abin da suke cewa gaskiya yanzu kowa yana kula da yaran shi kasi wasan ruwa kuma su sa kayan sanyi ka kula da yaran kai ya ringa zuwa yawo da wasa cikin kura muna kula da yaran mu kamar mu ringa kula da allurorin yaran mu mu ringa kasu abu kan lokaci mu ringa kula da lahiyar yaran mu yanzu a wani lokaci na sanyi ya kuke ma yaran na. lokacin sanyi da lokacin zafi ba ɗaya bane ba yanzu lokacin sanyi ka ringa sa ma yaran kaya ka ringa kula da su ka barbarin suna shiga cikin kura da wasa da gururuwa da sauransu sunana mari gaskiya sai muna kula da yaranmu ba ma yaro karami ba ko ba da babba ne ma ai bayya ma taba ruwa da da balle yaro karami sahin wannan ba dole bane kama yaro wanka ka iya mishi toilet da ruwan zahi ka jika ko wani dan kyallan ka ka goggoge mishi jiki ka sha mishi man shi ka sa mishi tennis ba dole bane ba sai ka ce ka sabbula shi a ruwan sanyi ko baba ma tsoron taba ruwan sanyin nan kake muna sa musu kayan su na sanyi saboda wannan cuta ta sanyi baka iya dole sai kana suna kiyayewa abin da zan ce ma mata wanda ba su yawa da yaransu kenan bai kamata ba dole ne wannan su zanki kula da su hita a wannan sanyin tun da sahi bai kamata ba kenan ka sa yaro ɗanka cikin ɗaki ko da mai wayo ne ma sai lokacin sanyi ya rage ya hito waje da zuwa wasan nan urawan ga dole a yi murayi ga sanyin wannan ai bai kamata ba ku in ba kiyaye ɗanka ba to wa zai kiyaye maka da shi ai dole ne ke uwa ke kamata ki kula da ɗanki yadda ya kamata ya uba ya tashi ya taya shi neman abinci uwa ke da ke gida ba dole ba ya kamata ki kula da ɗanki ba wa zai kula miki da shi in ba ki kula da shi ba ai dole ne yanzu bari mu koma wajen masana sha'anin kiwon lafiya domin jin irin shawarar da suke baiwa iyaye domin kare 'ya'yansu da kamuwa da cututtukan da yanayin sanyin ke zuwa da su. Uwar likita Aliya jami'ar kiwon lafiya kuma jagorar asibitin Femi a jihar da magaram Zandar ta yi karin bayani kamar haka. Mahi yawa ya yi damuwar yara ƙanana mallima daga aihuwa zuwa shekara biyar. A wannan lokaci in muka zo likita kafin mu fara aiki da kwai galgadi da muke ma mata da kwai horo da muke bi mata da muke hira bisa kan su kiyaye da wannan lokaci. Kenan kenan mini muke kwatanta masa kamar yanzu kina da karamin yaron ki bai kamata ba ce da kowane lokaci ki zai da mashi cikin ruwa ki musu wanka ko ruwa gumi ne yaro yana iya sati ma baki mishi wanka da abin da ake so da in kin tashi daga inda yake kwana gurin zanen ki sha ruwa ruwan gumi ki goge ki goge ki wanke ki shawa mashi mai fuskar ki wanke mishi ki shawa mashi mai ki maida mishi kan sanyi kuma kayan sanyi ya zama to daga kai halkawa huwa kenan ba sa bari ga dari babu hula babu sosai bai ne zaman to yaro yaro kuma ba dan yana da riga dari ba sa riga dari ɗaya kwal kenan ya kamata a limka riguna a ciki duka a duk wani a ka riga darin wannan asa in ya so in karamin yaro ne yanki mishi wani kin gyara shi kadai ki saba shi a bayan shi eh, kenan in mai wayo ne ma wanda yake iya huta kina iya tsare shi har dan lokaci guda lana ta huto duk wani yaro huta bakin gwalgwan da muke gaya ma mata ko sun zo awo ko yara ka kabe da lahiya muna kwatanta musu wannan a kiyaye a sa ma yara kayan sanyi yadda ya kamata kana iya sawa turare ka goga a kayan yaro don kamar yaro in jariri ne saboda kallon tsari da kannin nono kana iya shaho turare a kan yaro ka sha ma yara turare ai ba maganin sanyi bane ita cutar mura ba wani abu ne mai wuyar ganewa mafi yawa mace za ta zo likita ce miki yaron ki yana tari ko ko yana majina ko yana atishe wani bi kina ga majina ma kuma wani bi ke da kanki kina tambayar uwar ma ita ce miki ai tari yake to in ka zo gidan likita wannan tarin da yake muna aunawa mu gani eh, majina tashi wani a wani matsayi yake tarin wani a wani matsayi yake da kwai yaro da zai kamu da majina da majina kuma yana tari sai ya zama to muka auna muka gani kenan ya gani bai dandanta ma a bashi magani a lokacin kenan abin da ya kamata a gaya ma uwar sai a mata jawabi a mata galgadi bisa ta kiyaye abubuwan da zai kara majina ta kara zama babba kenan a lokacin sai a kwatanta mata ana ce mata nemi zumuwa da lemu da gama a rika bai yaro dan tarin nan da yake ya samu dan sauki sauki daga ciki me bai ya lalle na majina me bai dandanta ba a bashi magani ke kun ko yaro ne mai shan nono ta lokaci lokaci zu lokaci lokaci ta rika bashi nonon gaba yana sha nonon gaba yana ma sha nonon gaba ma shi ma yana cikin rigakai na majina yaro in ya kamu da majina an ba ta yi ba nisa yaro ya samu saukin ta eh kenan haka ne bayan shi kenan wani a lokacin da zai zo in ya zo aka mishi galgadin kuma da kwai jiwa an ka zo ka mishi galgadin wani zai ce wai zumuwa kare zan bi yaro na shi ko alali na mu ma likita da muke kwatanta a can ma azal an san zumuwa tana da magani tana maganin majinan nan da ta kama yaro in mun gama gina ta nisa kenan mun ga yaro ko da kene ke lunwashi ko yana lunwashi bisa bisa ko kuma sassara da ta zo ta shiga yaron da ya gashi ga shi bashin lahiya ta koyi magunguna da ake bai yaro a bai ma uwa a bata ta rika bashi ko lokaci zuwa lokaci sai a kwatanta mata a gidan likita yadda za ta rika bi yaro bayan wannan magani sai a ce mata in ta yi kwana biyu ta zo a gani matsayin majinar ta wata iri ce eh ta yi sauki ko bai ba sauki kuma kahin shi ma ana kwatanta a mace majinal wannan da yaro yake wannan magani da na baki eh kina ba shi har kwana biyu to me bai ya hanawa cikin kwana biyun wannan ga yaro ya majinar ta karu da kele ke lunwashi yana lunwashi bisa bisa magani kina ba da masa sarabar ta sabka a lokacin nan kalki jira kwana biyu kina iya komawa gidan likita maza maza dan a san maganin halin zira sake za a baki To kowace shawara ce ko kira likitoci suka fi mai da hankali a kan shi a nan ma likitar mu a yau ta yi karin haske. Mafi yawan mata da kwai da yawa masu sawa gawayi garwashi ba wuta bace haka ci gawayi ne suke sa kenan shi ko gawayi da yake ci sai mutane su gani wuta ta tashi kenan babu wani haƙi wannan gawayin da yake ci haka yake ci dawa bayya wuta ba wuta me yana ta da gas carbonic ne in ka rihe ta ga kaka rido kasa kaka me yake da suna ridon koho daki wani bi dakin shi ma a yake da kaya kenan babu iska inda iska wanda mutum zai shaida ta kirki oxygen babu ita kenan gidan ɗakin ya shiga da gas carbonic balle an kai cikin dare in kasa gaba ɗaya barci ya kwashe ku kenan ga ku kuna huda gas carbonic ga gawo yana ka gas carbonic sai a cikin dare kada sai a samu mutane suna sikewa kenan mahiwa in abin in gawayin yayyawa gurin yayi kumci kenan disabshi ne ma ake samu har da kai kwana ya kare mutane daga nan su mutu kenan gawayi a cikin ɗaki a like daki dan ɗaki yayi gumi kuma a like a kwanta haka nan birma babban hatsari ne muna jawowa hankalin mata su birma su kiyaye da haka kana iya sa ɗakin ka yi gumi ki yana gani in ka kare ka hudda ka riya ɗakin ka yi kwancin ka me banda wannan ma kuma sai ka tari ka yi ka kwanta ka ga wani ka ajiye a gindin katanga cikin ɗakin miri ko wani abu ya haɗo baka sani ba cikin kwana ya bagira ba saboda ya kama wuta ta tashi a cikin ɗaki gaba da wani babban hatsari ya zo ya shiga wannan gawayi da na wadi yanzu ya to a kiyaye. Mika ke ma kuka kuka. banyuwa ko cuta ba mi ke kuka kuka tuma saurare ganin lokacin da aka ɗibar wa shirin ya kawo jiki a nan zan dakata a shirin na yau sai kuma makon gobe idan Allah ya kai yanzu a madadin dukkan waɗanda suka taimaka shirin ya kammala da kuma wakilinmu a jihar da magaran Musa Malam Sule da taimaka da hirarrakin ni Hassan Barka da na kasance da ku ke cewa mu zama lafiya. Sanga da likitoci masu kulawa masu kulawa da rayuwanmu mai sama Allah ya taimake su am kai co a gaida likita bokan turai a da niyya sosai na ce a gaida likita bokan turai a da niyya sosai don zo ga shirin gaba shirin nan na kisoshin rayuwa. kisoshin rayuwa Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum Zainab Bashir ce ke muku sallama barka barkamu da waraka barkamu kuma da sake saduwa a cikin wannan shiri na kisoshin rayuwa wanda muke karanto muku waɗansu kisoshi da kirubci a cikin wani littafi mai suna almajirai ma 'ya'ya ne wanda nabila rai'u zango ta rubuta to a halin yanzu ma za mu ci gaba daga inda muka tsaya jiya kudin kowa suna nan waɗannan da muke cin daɗi su ma daban suke shi yasa kaga ko banki ban kai kuɗin ba domin su ma za a iya bin sahunsu ku bar shi sai zuwa gaba komai zai yi daidai don muna fita muna siyo kaji muna ce ai kowa ya gamu ya san muna da ƙarfin da za mu yi aikin ƙarfi mu samu kuɗi ko kuma na ga daɗin nan a cikin mu muke cin shi amma idan kana ganin a baka kuɗin akwai abin da za ka yi da su ba matsala dariya iliya ya ce shi yasa nake son ka goga gaskiya da ka tsaya kayi karatu ba ƙaramin mahaddaci za a yi ba kila sai ka fi sayyadi ilimi goga ya ce tunda allah ya bani ilimin sata ma ai na gode komai sai da basira ake yin shi don yanzu sata ita ma ta zama sai mai ilimi yake iya yin ta don wallahi da keƙi ba zai iya sata ya zauna lafiya ba a gili ne ya ce wannan haka yake sai dai za mu iya amfani da kuɗin mu aika sako can gida ko goga ya ce sosai ma ina ganin mu tara mutum ɗaya ya je a kai su zai fi ila ya ce wannan haka yake autan goga wai ina kabaro ado ne shatima ya ce sun je cikin tasha goga ya ce shege ado wato ya fi gane mu zuwa tashar nan idan ya dawo ka bashi tashi kazar shatima ya ce to goga ya ce gaskiya har yanzu na kasa mantawa da kausar abokina ni ma fa auren nan zan zo in yi a ashe wanga harka haka take da daɗi dariya suka sa ili ya ce to ko dai mu koma ne goga ya ce wuce nan kuma wallahi ni da ƙara zuwa gidan nan ai kuma shi na domin da kiki shi ke maimaita aji garbati ya ce kada dai wannan sana'ar kuma ta aure ka duk inda muka je ka ce sai ka ɗanɗana musu yara goga ya ce ai dai ka san ba halina ba ne yanzu ma jan kunne ne na yi shi yasa na ce zan yi aure kada a je na ci gaba da aikata babban laifi kai amma kuma fa ban shirya yin aure yanzu ba hakila ya ce to ai akwai na layi dubu biyu ta biya maka bukata goga ya ce allah ya kyauta mani ai lalacewar tawa bata kai nan ba kai ni fa da ka ganni wallahi kwakwalwata tana ja ai duk wanda ya haɗa neman kuɗi da neman mata har abada ba zai taɓa arziki ba wa ya faɗa maka zina abin so ce kai dai kawai ka bar ni na ja sigari ta na saci kuɗin mutane amma ni da zina na ya gabas ta yi yamma wannan ma tsautsayi ne kuma ba zan ƙara ba ili ya ce daɗi na da goga wani lokacin idan kana magana kamar na ƙwarai goga ya ce to da na banza ne ni kai dai kawai a yi sha'ani amma da wayo na da ka ganni a nan guraren ko so oga da kaga ina bi ina san abin da nake yi kawai a ci gaba da gashi ina so da komai ya lafa zan samu fili na siya a garin nan na san kudin nan za su gama mani gini gara mutum ya dan ajiye gida shi ma garbati ya ce wannan haka yake ba za mu zo gari ba mu ci ribar komai ba hankalin nazirin za a kwance yake suna aikin su shi da anas kuma suna samun na cin abinci ta fannin karatun shi ma bai da matsala kullum yana zuwa makaranta babu wanda ya sani ya je samu malamin su mai kira musu rijista ya ce yana so a canza mishi suna malamin ya ce naziru me kake so a sa muka kuma naziru ya ce ni dai a cire mani imam a sa mani baba kamal murmushi malamin ya yi kasancewar ya san labarin naziru malamin ya ce yanzu kuma ka daina son malamin naka naziru ya ce ni dai ba na son shi kawai a cire shi malam ya ce gara da ka zo canzawa tun yanzu da a ce sai nan gaba da sai ka sha fama kafin a canza maka yanzu ka tabbata babu matsala a sa maka sunan kamal kai naziru ya ɗaga malam ya ce kenan sai dai a sa kamal a cire baban tun da suna uku ake sawa naziru ya ce to tun daga ranar gaba ɗaya littattafan shi ya soke sunan imam ya mai da kamal kuma haka aka ci gaba da kiran shi a rijista yawancin malamai duk sun san naziru saboda kokarin shi musamman waɗanda suke ɗaukar su darasi wata rana an ba su aiki ya kai ma baba kamal a nan ya ga ya soke sunan imam ya sa kamal murmushi baba kamal ya yi har zai tambaye shi sai kuma ya kyale shi domin ya san yadda naziru baya son malam yanzu don ma su ne suka ce ya zauna a makarantar da tuni ya barta sosai ya ji daɗi ganin yadda naziru ya ɗauke shi da muhimmanci hakan ya sa shi ma ya ƙara dagewa wajen kula da shi lokacin da suka gama primary 3 da suka koma 4 sai da ya kara ɗinka mashi kaya kala biyu naziru sai godiya yake mashi dan dama waɗancan sun dan yi mashi kaɗan dan naziru akwai tsawo kamar baban shi abotarsu da anas ta zama kamar yan uwa duk wanda zai yi wani abu sai ya faɗa ma dan uwan shi idan kuma shawara babba ce sai su je wajen sayyadi dan shi ma yanzu sosai yake samu a wajen habibu duk da baya tsayawa makaranta yanzu sosai amma yana koya ma yara sai dai ya fi ba mu aikin shi muhimmanci shi ko malam ya ji daɗi da ya ga sayyadi ya daina shiga mashi don baya son ya ringa mashi shishigi kan goga musamman yanzu da kullum sai goga ya bashi kuɗi kudin cin goro hakan ya sa ko so ɗaya bai yi ma sayyadi magana a kan ya rage kula da yara ba sai ma ya ɗauko wasu daga cikin yaran shi ya sa su kula da sauran yaran To jama'a lokaci ya mana halin nasa sai Allah ya kai mu gobe za mu ci gaba daga inda muka tsaya. A madadin rediyon VOH Hausa da ke karkashin tashar talabijin ta Hausa TV ni Zainab Bashir nake cewa mu zama lafiya. To yanzu sai shirinmu na karshe shirin nan na duniyar mu a yau. duniyarmu a yau. Bismillahirrahmanirrahim masu saurare assalamu alaikum barkanmu da warhaka da kuma sake saduwa cikin wani sabon shiri na duniyarmu a yau da ke leko muku wasu daga cikin muhimman al'amuran da suka faru ko kuma suke faruwa a bangarori daban-daban na duniya. da kuma yin sharhi da ƙarin bayani kansu. To da fatan dai masu saurare suna cikin ƙoshin lafiya kuma za su kasance tare da mu tun daga farkon shirin har zuwa ƙarshen sa. Cikin 'yan kwanakin nan ne dai daga cikin lamuran da suke ci gaba da ɗaukan hankula musamman ma dai a wannan yanki na gabas ta tsakiya shine batun zagayewar shekarar shahadar tsohon kwamandan rundunar kudus ta dakarun kare juyin halin musulunci ta kasar iran janar kasim sulaimani da kuma mataimakin kwamandan dakarun hajjul sha'abi na sa kai na kasar iraki wato shahid abu mahdi al-muhandis to daga shirin namu na yanzu dai zai dubi ne kan irin rawar da shahid janar kasim musulmanin ya taka wajen 'yanto palestino daga mamayar sahiyoniyawa wanda ake ganin hakan ma na daga cikin dalilan kisan gillan da amurka ta yi masa don haka sai masu saurare su biyo mu sannu a hankali don jin yadda shirin zai kasance wanda zan gabatar muku da shi. masu saurare barkamu da sake saduwa. Jiya Lahadi ne ta daidai da zagayowar shekaru goma da yaƙi da kuma hare-haren ta'addanci da haramtacciyar ƙasar Isra'ila ta kaddamar kan al'ummar zirin Gaza a Falasinu da suka mamaye wanda kuma ya daidai da kwanakin zagayowar shekara guda da shahadar tsohon kwamandan rundunar Kudus a dakarun kare juyin jihalin musulunci na ƙasar Iran janar kasim musulmani wanda ya shahada tare da mataimakin babban kwamandan dakarun nan na sa kai na iraki da aka sani da harji sha'abi wato shahid abu mahadi al-muhandis rahmatullah ta'ala alaihim sakamakon harin ta'adanci da sojojin amurka bisa umarnin shugaban kasar donald trump suka kai musu a kusa da filin jirgin saman magadaza wato babban birnin kasar iraki to mai yiwa akwai wata hikima ta ubangiji cikin kusancin waɗannan ranaku guda biyu wato zagayowar harin ta'addanci da kuma yakin ta'addanci da isra'ila ta kai kan al'ummar gaza da kuma shahadar waɗannan shahidai guda biyu wato janar kasim sulemani da abu mahadi al-muhandis watakila saboda irin alakar da shi kasim sulemani janar yake da shi da batun lamarin falasinu da kuma batun masallacin kudus mai alfarma wanda har ma falasinawa suka bayyana shi janar kasim sulemanin a matsayin shahidin kudus saboda irin kokarin da ya yi ba dare ba rana tsawon rayuwarsa wajen ganin falasinawa ɗin sun cimma wannan buri nasu na 'yanto ƙasarsu daga mamaya da kuma ƙazantar sahiyoniyawa na duniya musamman ma dai wannan masallaci mai alfarma na kudus wanda shine alƙiblar musulmi na farko kana kuma wato waje mafi tsarki na uku a mahanga ta musulmi to ganin gaskiya ana iya cewa alal akalla ya zuwa yanzu dai babu wani na kurkusa ko kuma na nesa hakanan kuma masoyi ko makiyi da bai sani ko kuma da kuma fahimtar irin taimako da kuma rawar da janar kasim suleimani ya taka da kuma irin goyon bayan da yake bawa lamarin falastinu ba da kuma kungiyoyi da 'yan gwagwarmayar falasinawa a kokarin da suke yi na 'yan to daga mamaya na yahudawan sahayuniya ta kuma sauran ma'abota girman kan duniya wanda lamari dai a fili yake don kuwa a fili yake cewa shi da kansa nema yake kula da kuma sanya ido kan wannan lamari wato lamari na gwagwarmaya da nemo 'yancin al'ummar falasinu sannan shi da kansa ne kuma yake tafiya wajajen da ake bukatarsa don gane wa idanuwansa irin halin da ake ciki da kuma irin bukatun da ake da su a wannan fage na fada da sahiyoniyawa din 'yan mamaya da kuma 'yan tofalasino daga mamayarsu don haka shi da kansa yake gudanar da wannan aiki na goyon baya da kuma ba da taimako ga 'yan gwagwarmar falasinawa da dukkanin taimakon da suke bukata suka hada da isar musu da makamai waɗanda suke bukata wurin ci gaba da waɗannan gwagwarmaya tasu da suke da dai sauran irin wato dukkanin bukatu da suke da su wanda zai taimaka musu wajen gudanar da wannan aiki nasu da kuma wannan gwagwarmaya da suka sa a gaba wanda idan a baya kafin shahadar sa lamarin bai fito fili ba wato ana yin sa boye boye ne to a halin yanzu kan bayan shahadar tasa lamarin ya fito fili sosai ko kuma a ce ya ƙara fitowa fili musamman kan batun shirin fara shirye-shiryen da yake da suna to masallacin kudus daga hannun sahiyoniyawa hakan kuwa yana ƙara fitowa fili ɗin ne sakamakon bayanai da wasu daga cikin jagororin gwagwarmayar falasinawan da ma na sauran ƙungiyoyin gwagwarmaya na yankin da suke faɗa da mamayan da kuma mulkin mallakan sahiyoniyawa da kuma amurka watakila babban misalin da ke tabbatar da hakan shine kalaman ali shashniya memba a kwamitin kungiyoyin gwagwarmaya na al'ummomi waɗanda suke gwagwarmaya da haramtaccen ƙasar isra'ila da yake cewa kafin shahadar tasa wato kafin shahadar shi kasu suleimani shahid kasim suleimani ya fara gudanar da wani shiri na musamman tare da kungiyoyin gwagwarmaya don tsara hanyoyin da za a kwato masallacin kudus to wannan yana daga cikin ayyukan da shi janar kasim sulaimani ya sa a gaba kafin wannan shahada ta tasa wanda daga baya lamura ɗan suke ci gaba da fitowa ko babu ana iya cewa tafarkin shahid janar kasim suleimani kan lamarin da ya shafi falastinu da kuma masallacin al'aksa tamkar tafarkin jamhuriyar musulunci ta iran ne wato a fili yake da kowa zai iya fahimtar lamarin watakila za a iya fahimta da kuma gane hakan wato da wannan tafarki na kasar sulemani ne ke na fili idan aka yi la'akari da sakonsa na karshe ga shahid muhammad daif kwamandan dakarun izudin kasam bangaren soji na ƙungiyar hamas mai fafatukan 'yanto palestino kafin shahadarsa a cikin wannan sako din dai shahid kasim sulemani yana faɗin cewa ya kamata kowa ya sani kana kuma ya fahimci cewa duk tsaye duk tsanani duk wani ƙarin matsin lamba da za a yi wa iran matsin lamba na takunkumi ne da ake mata matsin lamba na barazana ne da ake mata na kawo mata hare-hare a kullum matsin lamba na kashe mata jagorori ne da kwamandoji da masana da dai sauransu kai da duk wani irin matsin lamba da a halin yanzu ake yi wa iran da iran take fuskanta a bangarori daban-daban wanda kuma dukkanin haka din ya da alaka da falasinu shine sai shahid kasim mana ke cewa duk wani matsin lamba duk wani rintsi duk wani tsanani duk wani matsin lamba da za a yi wa iran to lallai fa iran ba za ta taba yin watsi da falasinu ba wannan shine sakon wannan kuma shine tafarki din wato a takaice dai duk rintsi duk tsanani kasim sulaimani ba zai taɓa barin falasino da kudus ba manufar da aka sa a gaba lallai sai an cimma ta wannan shine sakon da kuma wannan shine tafarkin da shi Kasim Sulaimani din ya rike wanda kuma duk wanda yake tare da shi duk waɗanda suka kasance tare da shi da waɗanda suka yake da shi sun san hakan kuma sun tabbatar da shi a saboda haka ne ma da dama suke ganin Amurka bisa goyon bayan sauran makiya da suke tare da ita ta aiwatar da wannan danyen aiki na kashe janar kasim suleimanin ne sakamakon wannan matsaya da kuma tsayin daka nasa kan lamarin falasinu da kuma fada da mamaya da girman kan sahayoniyawa da kawayensu a nan ma watakila kalaman da dr mahmud zahar ya yi a wata hira da ya tashar talabijin din al'alam da ke watsa shirye-shiryenta daga nan iran a ci gaba da shirye-shiryen da suke gudanarwa don tunawa da shahadar janar kasim suleimanin yana iya tabbatar da hakan yayin da ya siffanta shahid kasim suleimani din a matsayin mutum abocin faɗi da cikawa wato mutum ne mai cika alkawari da kuma ƙoƙari wajen ganin ya aikata abin da ake faɗi a fatar bakinsa don haka ne ma ake ganin gudu cewa an kashe shi ne a ƙasar iraki to amma makiyan sun aikata hakan ne a ƙoƙarinsu na kawo ƙarshen wannan lamari na falasinu ga baki daya wato wannan batu na falasino da matsalar falasino da wannan matsala na mamaya da aka yi falasino din shine suke kokarin su ga cewa yau sun kawo karshen sa su rufe bakin falasinawa saboda ta hanyar kashe shi kasim sulaimani wanda suke ganin a matsayin jagora wanda kuma yake bawa wannan lamari karfin gwiwa da kuma dukkanin wani taimako da zai iya bayarwa sannan kuma yake kara karfafa gwiwa ga su 'yan gwagwarmaya waɗanda suke ci gaba da gwagwarmaya neman ganin sun tabbatar da wannan lamari na 'yan to falasino daga mamayan yahuda yahudawan sahiyoniya don haka ko shakka babu shahadar janar kasim sulaimani a kasar iraki alhali yana dauke da tutar kudus da 'yanto wannan masallaci mai alfarma a wuyansa hakanan kuma da irin gagarumar jana'izar da magoya bayan sansanin gwagwarmaya suka yi masa shin a nan iran din ne wanda aka yi ko kuma a iraki da kuma waɗansu gurare da wasu tarurruka waɗanda gudanar a faɗi a yankuna daban-daban na duniya waɗanda gudanar da su da ke nuni da irin gagaruman ƙauna da kuma alhinin da al'ummomi suke dangane da babban wannan lamari da ya faru to ɗin lamari ne da ke nuni da cewa shi nan dai ba wai kawai shahidin iran da al'ummar ƙasar iran bane kawai face dai shaidan nan shahidin tafarkin gaskiya da gwagwarmaya da kuma tabbatar da 'yancin al'ummomi ne musamman 'yancin falastinu da kudus sannan kuma abinda waɗanda suka kashe shi suka sha'afa ko kuma ba su sani ba shine cewa shi dai janar suleimani ba wai kawai shahidi ba ne face dai ya kasance wani tafarki da kuma makaranta ce wacce za ta ci gaba da wanzuwa har sai an cimma wannan manufa da haka kawar da shi ko kuma kashe shi ba lamari ne wanda zai iya durƙusar da wannan tafarki da kuma wannan makaranta ba ba sai dai wani lamari ne wanda zai iya ci gaba da karfafa wannan tafarki din da kuma ita kanta wannan eh, makaranta wanda ya gina din wanda ko babban burinta shine al'ummar palestinu babban burinta shine kwanto wannan masallaci na al'aksa daga hannun Yahudawan Sahiniya. sauran saurare saboda karancin lokacin da muke da shi a nan zamu bankwana da ku sai kuma a saduwa ta gaba kafin nan nake cewa ku zama lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh don ne maka ƙarshen shirin namu baki ɗaya makafin ban kwana da kuwa barka sake dawa domin ta so mana wasu daga cikin labaran da aka riga aka saurara. ministan harkokin wajen kasar iran muhammad jawar zarif ya bayyana cewa babban kuskure ne abinda amurka ta yi na kisan zanar kasim suleimani musta zarif ya bayyana hakan ne a shafinsa na twitter yayin da ake tunkarar zagayowar shekara guda cif da kisan da amurka bisa umarnin shugaba donald trump ta yi wa zanar din shahid kasim suleimani zarif ya kuma ce kada ƙuri'ar da wakilan al'ummar iran a majalisar dokokin kasar suka yi na buƙatar kore dakarun amurka shine zai kawo ƙarshen sojojin na amurka a yankin a ranar uku ga watan janairu na shekarar 2020 ne janar kasim suleimani ya yi shahada a wani hari da amurka ta kai wa tawagar motocinsa a kusa da filin jirgin saman bagadaza na kasar iraki to da wannan zamu karkare sai dan Allah mai kowa da komai mu gobe za a je mu dauke da wani shirin kafin lokacin mu da kowa da kowa musamman Hassan Barka da ya fassara karanto labaran duniya Abdullahi Salu kim ku fatan alheri a waye gari cikin koshin lafiya